Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku tambaya ni ke da tambaya ni duniya dadin duniya da yake waɗannan mata duka kusan an ba su gurabe da za su tallafa ma mata a baya wani lokaci sai ki ga maza suna ce ai an ba mukamin amma kuma har yanzu ana fama da irin matsalolin da da ake fuskanta ba a samu an warware su ba idan aka ce ki ba waɗannan ministoci shawara waɗanne matakai kike ga kamar za su sa domin a ce an samar ma mata aiki an samar ma mata waraka musamman game da matsalolin da suke fuskanta Wannan na cikin tambayoyin da shirin zai nemi ansa a yau. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku wani sabon shirin domin iyali. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali yana nazarin ci gaban da aka samu a Najeriya tare da rantsar da mata shida a jerin ministocin da za su yi aiki a gwamnatin Tinubu. da ya ɗauki hankalin mata a ciki da wajen Najeriya. Duk kuwa da cewa, zuwa yanzu mata a Najeriya ba su kai ga samun kashi 35 cikin 100 da suke nema ba. Domin nazarin wannan batu yau ma muna tare da Rashida Usman Yahaya shugabar kungiyar wanzar da zaman lafiya ta mata a ƙaramar hukumar Basa a jihar Filato da kuma Hannatu Dusu da ke aiki da ma'aikatar sadarwa da watsa labaran. Wakiliyar Zainab Babaji ta tambayi Madam Hannatu abinda take gani ministocin mata za su iya yi domin inganta rayuwar 'yan uwansu mata da kuma ci gaban iyali sai ta bayyana cewa. To a gani na dai ina ganin wayannan mata shida ba su isa sosai su biya bukatun mata a Najeriya ba. Ina ganin zai yi kyau in sun haɗa kan mata su kira mataye da suna da mukamai kasa da su. Yayu akwai kwamishinoni yayu akwai directors wanda mata ne a yi kamar summit saboda a wayar da kan wayannan matayen su taimaka wa 'yan wansu mata wayanda suna fama domin idan an bar wayannan ministoci guda shida kaɗai ba za su iya biyan bukatar mata a Najeriya. In na fahimce ki kamar su wayannan ministoci mata guda shidan su kira taro kenan wanda za ko kuma tare da wayansu mata da za a wayar musu da kai? eh haka nake nufi wato a kira mataye dai da suke da mukami mataye da sun kai sun kawo wayanda sun yi karatu sun gane abin da suke yi domin wani lokaci in ba dai an tuntube mutum ba ba zai gane ga abin da ya kamata ya yi ba so idan aka yi irin wannan taron mata za su gane cewa yana da kyau mu ɗauki nauyin juna wayannan mata za su rike hanayen wayanda ke kasa da su domin a ga cewa an taimaka wa juna yawancin matayen in kika lura za ki ga cewa kowa dai yana harkan shi ne a wurin aikin shi ya mai da hankali amma idan an kira irin wannan taro mata sun hadu an tattauna tare an jawo hankalinmu mu tare cewa mu dubi na kasa da mu kin ga ba za a bar waina ministoci kaɗai ba kowa a inda yake zai san cewa yana da haƙƙi mace ta san tana da haƙƙi ta taimaka wa yarwanta mace ta haka ina ganin za mu ci gaba zai taimaka wa mata. To da yake kamar yadda na ce a baya an ba waɗansu irin waɗannan makamai daga baya sai ki ga kusan za a ce akwai waɗanda sun yi da kyau amma akwai waɗanda kullum sai a mika yatsa cewa kamar su dizani a ce ai da ta yi zata ta yi kaza kina ga kamar me ya kamata wayannan mata a wannan karo su kauce saboda su fita daga irin waɗannan zargi da ake cewa ai daman an baku amma kuma ba ku aikata abin da ya kamata ba to wannan kam na nan amma an ce wake ɗaya ke ba ta duka ko ba haka ba amma mu muna ba da muna sa bege cewa wayannan mata za su fidda mataye a kunya za su yi aikin su tsakani da Allah ba za su yi irin wayannan halaye da yasa ake zargin mata da shi ba ko da shike ana zargin mata amma kin san cewa ko mazan ma haka din ne amma mu dai mata an san mu dai da hikima an san mu kuma da kulawa so ina kira ga wayannan mata su yi aikin su tsakani da Allah an san cewa sun kware ne aka ba su wannan matsayi so su yi aikin su tsakani da Allah su fidda mata a cikin kunya na ganin <laughs> zai taimaka. To a hajiya barin dawo gare ki idan kika duba wani lokaci addini yana taka rawa sosai musamman game da abin da ya shafe su wani lokaci idan aka ce a ba mata 'yancinsu maza sukan fassara shi akan cewa muna neman daidaito ne tsakanin mata da maza kuma wani lokaci sai kiga ana kawo ayoyi musamman cikin 'yan kwanakin nan ana ta magana akan wani shiri da ake a tashin arewa 24 waɗanda mutane malamai ma sun fito kowa yana ba da nashi bahasi akan abin abun kina ga kamar su ministocin nan daga can sama ta wace hanya za su bi su domin su isar da saƙonsu ga mata musamman a ƙasa na karkara gaskiya na ji daɗin wannan tambaya da ya zo gare ni kuma zan iya kawo tsokaci na kaɗan a ciki gami da addini da ake sako mata a ce kin yi baki ba wallahi ba inda zai kai mu mace mai tsoron Allah mai tsoron Allah ne mace mai addini mai addini ne akwai wanda idan za ta kwana a coci gobe in an nuna abin da take sai ka gudu kuma akwai wanda idan ta kwana a masallaci gobe an nuna abin da take sai ka gudu to gaskiya zan iya ce mazan da suka ajiye mata sun san wa suka ajiye kada a dinga tauye mu iya mace ta san tarbiyyar da iyayenta suka bata kuma da tarbiyyar da ita ma za ta bai wa mijinta akwai matsalolin da idan ya taso sai a ce kai yaushe mace za ta yi wannan yaushe wata Allah ya sutura kai ko kuma akwai wani abubuwan daga an fara ganin mace taso sai a fara danna da ke a ce to wannan karuwa ce ko kuma ta fara bin maza ko kuma ta fara karuwanci babu irin kage da sharruka da ba za a fito a dangana ta da shi ba take in ba jajirtacciya ko wanda Allah ya tsaya mata ba take sai ki gani ta samu karewar zuciya abinda ta ɗauko ta yi sai ta gagare yin shi kuma akwai abubuwa da dama mata suna ba da gudumawar shi a ƙasan nan wanda mace za ta bayar wallahi fiye da namiji kuma idan aka ce za a duba a hanga mata sun fi maza tausayi mata sun fi maza jin kai na faɗi wannan maganin a ko ina kuma ina sake faɗan shi kamar yadda nake faɗa wa'innan mata da aka basu su samu su fitar da matan da suke ƙarƙashin su kunya su yi abin da ya dace su yi abin da da a ce e eh, lalle wa'innan gwanaye ne a cikin tafiyar mata da kuma jin kukan mata su yi abin da su mazan da aka sauke ko kuma mazan da suka samu wannan mukami a baya su yi abin da za a ce e lallai wa'innan sun yi abin da ya dace kuma sun ji kukan mata kuma sun isar da saƙon mata a duk inda yake na birni da na ƙauyuka za su samu nasarori da dama ba a nan ƙasa ba har gaba za su samu cikin yardar Allah. Madan Hannatu barin dawo gare ki kamar yadda na tambayi ita Hajiya Rashida wani lokaci akan samu addini da waɗansu al'adu waɗanda yake kusan za a ce tauye haƙƙi ma mata ba a barin su su yi walwala a ɓangaren Christianity me kike ganin akwai abubuwan da ya kamata ta yi da waɗanda bai kamata ta yi ba? To na gode wannan tambaya yana da kyau sosai domin a gaskiya a cikin littafi mai sarki Allah ya halice mace da daraja kamar da ya halici namiji kuma ya raba ayyuka da mace za ta yi da wanda miji zai yi kuma bai nuna cewa mace tana da kaskanci a gaban ubangiji ba allah ya yi ta da daraja ya yi ta kuma domin ta taimaka wa mijinta sai da abin da muke faɗi a nan shine bai kamata namiji ya bar aikinsa wa mace ta yi ba shi yasa yana nawayawa wa mata sosai kuma eh, miji da ya gane daraja da kuma ya gane littafi da kyau zai daraja matarsa ya san cewa Allah ya ba shi ita domin ta zama mataimakiya mai dacewa ne da shi ta taimaka masa to amma so da yawa ina ganin rashin ganewa ne ya sa wasu maza suna ganin kamar mata abin banza ne za su yi abin da sun ga dama da su amma ba haka Allah ya shirya tun daga farkon fari ba To kafin mai sallama da bakin namu za ku ji shawarinsu ga 'yan uwansu mata kan abin da za su iya yi na kashin kansu. Kada kuma ku manta ku tari shirin kallabi ranar Lahadi da karfe tara da rabi na yamma agogon Najeriya shiri da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma da kuma kalubale da suke fuskanta a rayuwa. Muna godiya ta musamman ga bakin namu Rashida Usman Yahaya, shugabar kungiyar wanzar da zaman lafiya ta mata a karamar hukumar Basa jihar Plateau da kuma Hannatu Dushu da ke aiki da ma'aikatar sadarwa da watsa labarai ta jihar. sai mu zainab babaji da ta jagoranci tattaunawa da kuma dadi balewa da ya daidaita sautin shirin a su duka alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa kai mata su ne duniya su ne dadihin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya